Ƙidaya Sura bakwai Hadayu a keɓewar tabanakul Sa'ad da Musa ya gama kafa tabanakul, sai ya shafe shi da mai, ya tsarkake shi tare da dukan kayayyakinsa, ya kuma shafe bagaden da mai, ya tsarkake shi da dukan kayayyakinsa, sa'an nan shugabannin Isra'ila, wato, shugabannin iyalai waɗanda suke Shugabancin kabilan da aka ƙidaya, suka miƙa hadayu, suka kawo kyautansu a gaban Ubangiji, kyautayin kuwa su ne, kekunan yaƙi shida da aka rufe, da shanu goma sha biyu, saniya guda daga kowane shugaba, da kuma keken yaƙi guda daga shugabanni biyu. suka miƙa waɗannan a gaban tabanakul, Ubangiji ya ce wa Musa, Ka karɓi abubuwan nan daga gare su, domin a yi amfani da su a aikin Tentin Sujada, ka ba da su ga lawuyawa. a ba kowane mutum bisa ga aikinsa. Haka fa Musa ya ɗauki kekunan yaƙi da shanun ya ba wa Lawiyawa. ya ba wa Gershonawa kekunan yaƙi biyu da shanu huɗu bisa ga aikinsu, ya kuma ba wa kabilar Merari kekunan yaƙi huɗu da shanu takwas bisa ga aikinsu, aka ba da su duka a ƙarƙashin ikon Itamar ɗan Haruna firist, amma Musa bai ba wa hatawa kome ba. gama aikinsu shi ne lura da kayayyaki masu tsarki waɗanda ake ɗauka a kafaɗa, sa'ad da aka shafe bagaden da mai, sai shugabannin suka kawo hadayunsu saboda keɓewarsa, suka miƙa su a bagaden, gama Ubangiji ya riga ya gaya wa Musa cewa, Kowace rana, shugaba guda zai kawo hadayarsa saboda keɓewar bagade, wanda ya kawo hadayarsa a rana ta farko shi ne Nashon ɗan da shugaban mutanen Yahuda, hadayar da ya kawo ita ce, faranti guda ɗaya na azurfa, nauyinsa shekel ɗari ɗaya da talatin, da kuma daro na yayyafawa na azurfa, nauyinsa shekel saba'in dukan biyu an auna su bisa ga ma'aunin shekel na tsattsarkan wuri ne, kowannensu suke da lallausan gari, haɗe da mai kamar hadaya ta gari, ya kawo kwanon zinariya ɗaya, mai nauyin shekel goma, suke da turaren hayaƙi, da ƙaramin bijimi guda ɗaya, tunkiya ɗaya, da rago, dukansu bana ɗaya ɗaya domin hadaya ta ƙonawa, ya kuma kawo bunsuru ɗaya domin hadaya don zunubi, da shanu biyu, raguna biyar, bunsurai biyar, da kuma ’yan raguna biyar, dukansu bana ɗaya ɗaya, a miƙa su hadaya ta salama. Wannan ita ce hadayar Nashon. ɗan Aminadab. A rana ta biyu, Netanel ɗan Zuwar, shugaban mutanen isakar ya kawo hadayarsa, hadayar da ya kawo ita ce, faranti guda ɗaya na azurfa, nauyinsa shekel ɗari ɗaya da talatin, da kuma daro na yayyafawa na azurfa, nauyinsa shekel saba'in, dukan biyu An auna su bisa ga ma'aunin, shekel na tsattsarkan wuri, kowannensu cike da lallausan gari, haɗe da mai kamar hadaya ta gari, ya kuma kawo kwanon zinariya ɗaya mai nauyin shekel goma cike da turaren hayaƙi, da ƙaramin bijimi guda ɗaya, tunkiya ɗaya da rago. dukansu bana ɗaya ɗaya domin hadaya ta ƙonawa, ya kuma kawo bunsuru ɗaya domin hadaya don zunubi, da shanu biyu, raguna biyar, bunsurai biyar, da kuma ’yan raguna biyar, dukansu bana ɗaya ɗaya, a miƙa su hadaya ta salama, wannan ita ce hadayar Netanel ɗan Zuwar. A rana ta uku, Eliyab ɗan Helon, shugaban mutanen Zabalun, ya kawo hadayarsa, hadayar da ya kawo ita ce, faranti guda ɗaya na azurfa, nauyinsa shekel ɗari ɗaya da talatin, da kuma daro na yayyafawa na azurfa, nauyinsa shekel saba'in, dukan biyu. an auna su bisa ga ma'aunin, shekel na tsattsarkan wuri, kowannensu suke da lallausan gari, haɗe da mai kamar hadaya ta gari, ya kuma kawo kwanon zinariya ɗaya, mai nauyin shekel goma, cike da turaren hayaƙi, da ƙaramin bijimi guda ɗaya, tunkiya ɗaya, da rago, dukansu bana ɗaya ɗaya. domin hadaya ta ƙonawa, ya kuma kawo bunsuru ɗaya domin hadaya don zunubi, da shanu biyu, raguna biyar, bunsurai biyar, da kuma ’yan raguna biyar, dukansu bana ɗaya ɗaya, a miƙa su hadaya ta salama. Wannan ita ce hadayar Eliyab ɗan Helon. A ranan ta huɗu, Elizur ɗan Shediyur shugaban mutanen Ruben, ya kawo hadayarsa Hadayar da ya kawo ita ce, faranti guda ɗaya na azurfa, nauyinsa shekel ɗari ɗaya da talatin, da kuma daro na yayyafawa na azurfa, nauyinsa shekel saba'in, dukan biyu an auna su bisa ga ma'aunin shekel na tsattsarkan wuri. kowannensu cike da lallausan gari, haɗe da mai kamar hadaya ta gari, ya kuma kawo kwanon zinariya ɗaya mai nauyin shekel goma, cike da turaren hayaƙi, da ƙaramin bijimi guda ɗaya, tunkiya ɗaya da rago, dukansu bana ɗaya ɗaya domin hadaya ta ƙonawa, ya kuma kawo bunsuru ɗaya. domin hadaya don zunubi, da shanu biyu, raguna biyar, bunsurai biyar, da kuma ’yan raguna biyar, dukansu bana ɗaya ɗaya, a miƙa su hadaya ta salama, wannan ita ce hadayar Elizur ɗan Shediyur, A rana ta biyar, Shalumiyel ɗan Zurushadai, shugaban mutanen Simeyon ya kawo hadayarsa, hadayar da ya kawo ita ce, faranti guda ɗaya na azurfa, nauyinsa shekel ɗari ɗaya da talatin, da kuma daro na yayyafawa na azurfa, nauyinsa shekel saba'in, dukan biyu an auna su bisa ga ma'aunin shekel na tsattsarkan wuri, kowannensu cike da lallausan gari. haɗe da mai kamar hadaya ta gari, ya kuma kawo kwanon zinariya ɗaya mai nauyin shekel goma, cike da turaren hayaƙi, da ƙaramin bijimi guda ɗaya, tunkiya ɗaya, da rago, dukansu bana ɗaya ɗaya, domin hadaya ta ƙonawa, ya kuma kawo bunsuru ɗaya domin hadaya don zunubi, da shanu biyu, raguna biyar. bunsurai biyar da kuma ’yan raguna biyar, dukansu bana ɗaya ɗaya, a miƙa su hadaya ta salama, wannan ita ce hadayar Shelumiyel ɗan Zurishaddai. A rana ta shida, Eliyasaf ɗan Deyuwel, shugaban mutanen Gad, ya kawo hadayarsa, hadayar da ya kawo ita ce, faranti guda ɗaya na azurfa. nauyinsa shekel ɗari ɗaya da talatin, da kuma daro na yayyafawa na azurfa, nauyinsa shekel saba'in, dukan biyu an auna su bisa ga ma'aunin shekel na tsattsarkan wuri, kowannensu cike da lallausan gari, haɗe da mai kamar hadaya ta gari, ya kuma kawo kwanon zinariya ɗaya mai nauyin shekel goma. cike da turaren hayaƙi, da ƙaramin bijimi guda ɗaya, tunkiya ɗaya da rago, dukansu bana ɗaya ɗaya, domin hadaya ta ƙonawa, ya kuma kawo bunsuru ɗaya domin hadaya don zunubi, da shanu biyu, raguna biyar, bunsurai biyar, da kuma ’yan raguna biyar, dukansu bana ɗaya ɗaya. a miƙa su hadaya ta salama, wannan ita ce hadayar Eliyasaf ɗan Deyuwel. A rana ta bakwai, Elishama ɗan Amihud, shugaban mutanen Efraim, ya kawo hadayarsa, hadayar da ya kawo ita ce, faranti guda ɗaya na azurfa, nauyinsa shekel ɗari ɗaya da talatin, da kuma daro na yayyafawa na azurfa, nauyinsa shekel saba'in, dukan biyu an auna su bisa ga ma'aunin shekel na tsattsarkan wuri, kowannensu cike da lallausan gari, haɗe da mai kamar hadaya ta gari, Kwanan zinariya ɗaya mai nauyin shekel goma, cike da turaren hayaƙi, da ƙaramin bijimi guda ɗaya, tunkiya ɗaya, da rago. dukansu bana ɗaya ɗaya domin hadaya ta ƙonawa, ya kuma kawo bunsuru ɗaya domin hadaya don zunubi, da shanu biyu, raguna biyar, bunsurai biyar, da kuma ’yan raguna biyar, dukansu bana ɗaya ɗaya a miƙa su hadaya ta salama, wannan ita ce hadayar Elishama ɗan Ammihud. A rana ta takwas, Gamaliyel ɗan Fedazur, shugaban mutanen Manasi ya kawo hadayarsa, hadayar da ya kawo ita ce, faranti guda ɗaya na azurfa, nauyinsa shekel ɗari ɗaya da talatin, da kuma daro na yayyafawa na azurfa, nauyinsa shekel saba'in, dukan biyu an auna su bisa ga ma'aunin shekel. na tsattsarkan wuri, kowannensu cike da lallausan gari, haɗe da mai kamar hadaya ta gari, kwanan zinariya ɗaya mai nauyin shekel goma, cike da turaren hayaƙi, da ƙaramin bijimi guda ɗaya, tunkiya ɗaya da rago, dukansu bana ɗaya ɗaya, domin hadaya ta ƙonawa, ya kuma kawo bunsuru ɗaya domin hadaya don zunubi. da shanu biyu, raguna biyar, bunsurai biyar, da kuma ’yan raguna biyar, dukansu bana ɗaya ɗaya, a miƙa su hadaya ta salama, wannan ita ce hadayar Gamaliyel ɗan Fedazur. A rana ta tara, Abidan ɗan Gideyoni, shugaban mutanen Benyamin, ya kawo hadayarsa, hadayar da ya kawo ita ce. faranti guda ɗaya na azurfa, nauyinsa shekel ɗari ɗaya da talatin, da kuma daro na yayyafawa na azurfa, nauyinsa shekel saba'in, dukan biyu an auna su bisa ga ma'aunin shekel na tsattsarkan wuri, kowannensu cike da lallausan gari, haɗe da mai kamar hadaya ta gari, Kwanan zinariya ɗaya mai nauyin shekel goma. cike da turaren hayaƙi, da ƙaramin bijimi guda ɗaya, tunkiya ɗaya, da rago ɗaya, dukansu bana ɗaya ɗaya domin hadaya ta ƙonawa, ya kuma kawo bunsuru ɗaya domin hadaya don zunubi, da shanu biyu, raguna biyar, bunsurai biyar, da kuma ’yan raguna biyar, dukansu bana ɗaya ɗaya, a miƙa su hadaya ta salama, wannan ita ce hadayar Abidan. ɗan Gideyoni A rana ta goma, Ahiyezer ɗan Ammishaddai, shugaban mutanen Dan, ya kawo hadayarsa, hadayar da ya kawo ita ce, faranti guda ɗaya na azurfa, nauyinsa shekel ɗari ɗaya da talatin, da kuma daro na yayyafawa na azurfa, nauyinsa shekel saba'in, dukan biyu an auna su bisa ga ma'aunin shekel. na tsattsarkan wuri, kowannensu cike da lallausan gari, haɗe da mai kamar hadaya ta gari, kwanon zinariya ɗaya mai nauyin shekel goma, cike da turaren hayaƙi, da ƙaramin bijimi guda ɗaya, tunkiya ɗaya, da rago, dukansu bana ɗaya ɗaya domin hadaya ta ƙonawa, ya kuma kawo bunsuru ɗaya domin hadaya don zunubi, da shanu biyu. raguna biyar, bunsurai biyar da kuma ’yan raguna biyar, dukansu bana ɗaya ɗaya, a miƙa su hadaya ta salama, wannan ita ce hadayar Ahiyezer ɗan Amishadai. a rana ta goma sha ɗaya, Fagiyel ɗan Okran, shugaban mutanen Asher, ya kawo hadayarsa, hadayar da ya kawo ita ce, faranti guda ɗaya na azurfa. nauyinsa shekel ɗari ɗaya da talatin, da kuma daro na yayyafawa na azurfa, nauyinsa shekel saba'in, dukan biyu an auna su bisa ga ma'aunin shekel na tsattsarkan wuri, kowannensu cike da lallausan gari, haɗe da mai kamar hadaya ta gari, Kwanan zinariya ɗaya mai nauyin shekel goma, cike da turaren hayaƙi, da ƙaramin bijimi guda ɗaya. tunkiya ɗaya, da rago, dukansu bana ɗaya ɗaya domin hadaya ta ƙonawa, ya kuma kawo bunsuru ɗaya domin hadaya don zunubi, da shanu biyu, raguna biyar, bunsurai biyar, da kuma ’yan raguna biyar, dukansu bana ɗaya ɗaya, a miƙa su hadaya ta salama. Wannan ita ce hadayar Fagiyel ɗan Okran. A rana ta goma sha biyu, a Hira ɗan Enan, shugaban mutanen Naftali, ya kawo hadayarsa, hadayar da ya kawo ita ce, faranti guda ɗaya na azurfa, nauyinsa shekel ɗari ɗaya da talatin, da kuma daro na yayyafawa na azurfa, nauyinsa shekel saba'in, duka biyu an auna su bisa ga ma'aunin shekel na tsattsarkan wuri, kowannensu cike da lallausan gari, haɗe da mai kamar hadaya ta gari, kwanon zinariya ɗaya mai nauyin shekel goma, cike da turaren hayaƙi, da ƙaramin bijimi guda ɗaya, tunkiya ɗaya, da rago, dukansu bana ɗaya ɗaya, domin hadaya ta ƙonawa, ya kuma kawo bunsuru ɗaya domin hadaya don zunubi, da shanu biyu, raguna biyar, bunsurai biyar, da kuma ’yan raguna biyar, dukansu bana ɗaya ɗaya. a miƙa su hadaya ta salama, wannan ita ce hadayar Ahira ɗan Enan. Waɗannan su ne hadayun shugabannin Isra'ilawa saboda keɓewar bagadai sa'ad da aka shafe shi, an kawo faranta goma sha biyu na azurfa, darunai goma sha biyu na azurfa don yayyafawa, da kuma kwanonin zinariya goma sha biyu. Kowane faranti na azurfa yana da nauyin shekel ɗari da talatin, kuma kowane daro na azurfa don yayyafawa yana da nauyin shekel saba'in, duka duka dai, nauyin kwanonin azurfa, shekel dubu biyu ne da ɗari hudu, bisa ga ma'aunin shekel na tsattsarkan wuri, kwanonin zinariya goma sha biyu. da aka cika da turaren hayaƙi kuwa nauyinsu shekel goma ne kowanne, bisa ga ma'aunin shekel na tsattsarkan wuri, duka duka dai, nauyin kwanonin zinariya shekel ɗari ɗaya ne da ashirin. Jimillar dabbobi don hadaya ta ƙonawa ta kai ƙananan bijimai goma sha biyu. raguna goma sha biyu da ’yan raguna goma sha biyu, dukansu bana ɗaya ɗaya, tare da hadayarsu ta hatsi, aka yi amfani da bunsurai goma sha biyu domin hadaya don zunubi, jimillar dabbobi don hadaya ta salama ta kai shanu ashirin da huɗu, raguna sittin, bunsurai sittin da kuma ’yan raguna sittin. dukansu bana ɗaya ɗaya, waɗannan su ne hadayu saboda keɓewar bagade bayan an shafe shi, sa'ad da Musa ya shiga Tentin Sujada don yă yi magana da Ubangiji, sai ya ji murya tana magana da shi daga tsakanin kirebobi biyu a bisa murfin akwatin alkawari, a ta haka Ubangiji ya yi masa magana.